dandazon makoya bayan jam'iyyun ƙawancen adawa kenan a jiya da daddare lokacin da suka yi do a kofar gidan alhashi muhammad usman da ke birnin yamai inda suka shafe wuni suna jiran jin matsayinsa a game da sakamakon dindindin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta fitar a cikin daren lahadi 21 ga watan maris bayan wata doguwar tantaunawa da abokan tafiyarsa na cap 2021 eh, da acc da frc an takarar na jam'iyyar rdr canji ya gana da mu manema labarai domin sanar da duniya cewa bai yarda ba da sakamakon da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha ƙasa domin a cewarsa yana da kwarin gwiwa a kan cewa shi talakawa suka zaɓa a yayin zagaye na biyu na zaɓen da ya gabata. vertu du librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu. Nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée. Yunkurin samun ƙarin bayani daga bakin Muhammad Usman cikin harshen Hausa ya tura. To amma daga bisani ya umarci ɗan takarar jam'iyyar SDR sabuwa kana Habibu kadore ya fassara wa jama'a bayanin da ya yi da Faransanci. Kotun tsarin mulki na Nijar ya yi gaugawa don da yana da dama har ya kai 26 da wannan wata wanda muke ciki amma 21 da wannan wata aka maza aka hiddo sakamako don a biya ma wasu mutane bukata ba bisa kan tsarin da ya kamata ba ba a ba mu dama ba mu kawo amsa bisa kan amsa da su abokan hamayakin tamu suka kawo cikin karar da muka sa kuma bayan haka nan akwai wanda ya zamanto su ne suka yi shaida cikin biro-biro na zaɓe wanda su ne ya kamata a saurara a samu hujjoji masu ƙarfi kuma da ra'ayinsu a san cewa abin da muka rubuta shine gaskiya su ma ba a yi unhwani da su ba ba a saurare su ba da ya kamata aka yi gauga aka shiga cikin aikin da kuka sani dan takarar na 'yan hamayya da abokan tafiyarsa sun yanke shawarar daukan wasu matakai da nufin kwatowa su haƙƙi in ji su mutanen nijar dukkan su gaba ɗaya su tashi su yi tsayin daka bisa kan shirya Eh, jeri wani abin da ake ce ma marsh don ganin cewa duniya duka gaba ɗaya ta san cikin abin da ake kuma wannan muna son a yi shi cikin jahohi na Nijar duka gaba ɗaya. Da yake bayani jim kaɗan bayan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasa ɗan takarar PNDS tarayya Bazum Mohammed ya buƙaci samun haɗin kan Muhammad Usman mutumin da ya kira mai halin dattako. Hasali ma ya ce yaya yake a gare shi. To sai dai wasu alamu na nunin magoya bayan jam'iyyun adawa na cikin yanayin fusata a yanzu haka. Domin ko a jiya litinin ma an ɗan fuskanci tashin tarzoma a wasu sassan birnin ya mai, kwada yake ba a je ko ina ba jami'an tsaro suka ci karfin abin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.